barkanku ka danna subscribe ka taba ƙararrawar sanarwa mun gode kowa da ya ga halin da ake ciki na matsaloli a najeriya da jihar kaduna kullum idan garin allah ya waye ana kama ne kidnapping ana kashewa ne ana ɗaga talaka hankali to sakamakon zaben jami'ar apc da aka yi kenan duk wanda ya zaba jami'ar apc a jihar kaduna ko a najeriya to talakan da yake gida a kunce yana bin shi bashin shari'a a ran tashin kyama saboda ya zaɓo masifa talaka yana cikin wani hali na inna lillahi inna ilaihi raji'un ga yunwa ga ba lafiya ga cikin matsala yake ciki kullum talaka zai tashi a Najeriya ko a jihar Kaduna yana cikin da mamaye menene ma zai mace wannan shine sakamakon zaben jam'iyyar APC da aka yi a Najeriya da kuma jihar Kaduna yanzu muna zaben ƙananan hukumomi ya zo lillahi zai lawa duk wanda ya ji zaben jam'iyyar APC ya zaɓo jam'iyyar da za ta kai iyayen shi da kakannin shi cikin kabari yanzu ka duba awaki yanzu awaki ina ciyawar sun kama takardu suna ci a bola ba ciyawa akuya kenan saboda Allah mutum ya zai yanzu an koma ana bi daji ana ciro magunguna irin su rai dore su mai ana cinye ganyen ana shan magani don duk a samu lafiya jami'ar apc ta zama annoba a najeriya jami'ar apc ta zama annoba a jihar kaduna kullum talaka ake kashewa talaka ake kamawa ana neman kuɗi manyan a hannunsu yanzu yaran da aka kama a ta gina sama da mutum goma su mutu suna na mace an ce kuma zan kai miliyan hamsin an ce zan kai miliyan sha takwas an ce zan kai kaza an hana noma an hana kiwo duk a dalilin zaben jami'ar apc saboda haka ina ba mutanen najeriya da mutanen jihar kaduna shawara a zaɓi jami'ar pdp ita ce jam'iyya mai adalci za ka sai bushin shinkafa dubu shida dubu biyar za a dawo da ilimi za a dawo da hankalin 'yan najeriya an ce ba ma ba ke tashi lokacin pdp yanzu ba ma suke tashi a cikin talakawa yanzu na yunwa da cutuka da talauci ana kidnapping ana fashi 'yan bandit sun yawa a wannan mulkin na apc ya rage naku ko ka je ka zaba ko ka zaba dai a yi kokari a koyi jam'iyyar a kori jam'iyyar apc a najeriya da jihar kaduna a kafa jam'iyyar pdp shine mafita ya rage naku